lillahi wa inna ilaihi raji'un ya rasulullahi manzon Allah wannan kuma wani irin sabon al'amari ne da ban san da shi ba har na shirya unguwa zan je fita zan yi jira na ake na haɗa komai aka kira ni a waya aka sauke mun buhun azaba ta private waya wai alinuhu ne ya sa ni ku ji dan Allah me ya kai akai sarki cikin wannan maganar wai shi yasa ni in yi wa wannan maganganun da nayi shi mawaki ne shi da za a kira ni ta private a ce gashi nan zan dora muku sannan kuma filta mai time ce ku ga time din da aka kira ni da komai da komai da za a ce shi ne ina ruwansa mawaki ne shi har za a kira ni a gaggaya min magana a ce kaza kaza oh ni Murzanatu Ibrahim wannan abu ya girmama subhanallahi ashe haka bakin jini ya ƙara yin kaushi sai naga kuma da aka yi fasting a page din ba a taba samun viewers din da aka samu ba da aka yi fasting da wani namiji dan ni ban gane shi ba to a shine dai aka sami viewers da yawa sai na hoton bidiyo na da aka dauka aka sa a baya a shine aka sami viewers da yawa amma zancen wai ki kira ni a waya ko ma ke ki sa ko wani ya sa a kira ni a waya a ce alinuhu ne ya sa ni bana son jin maganan nan na rantsa da girman Allah bana son jin ta dan akan wannan bawan Allah da kike magana zan iya miki tatas a garin nan to ba shi bane ba shi yana da lokacin irin wannan jahiltin ma yana da lokacin irin wannan jahilcin da zai har zai tsaya mutum dan boko shi fa makaranta yayi sosai ba fajan maji academy ya je ba makaranta ya yi primary ya yi secondary ya yi university ya yi digiri ya yi kandi duk wani abu na ilimi ya riga ya san shi to dan Allah dan annabi ba ruwan mutum da shi abu rigima muke yi tsakani na da wanda suka yi waka sannan dan Allah dan annabi mutane na da kuke cewa ba kwa jin daɗi ni kaina ba na jin daɗin abin da yake faruwa kun san shi enemies idan tashi ta zo gangara sai ya sako amma na muku alkawari ni murjatin da abin har ya kai a dinga ɗaukowa ana cewa wai wani ne ya sa ni a kira ni ta private number a ce kaza kaza kaza shine in Allah ya yarda daga wannan abin ba za ku ƙara jin baki na ba amma fa ba wai na shiru bane au mace au namiji duk wanda ya shiga sabga ta zan makale shi sannan kuma nishadi a ci gaba da yanzu ma gidan biki na nufa shadda ya ka din komin ita ta fiyuka. me wai wacce zaka ga ana zuba mata ruwan nan ba ta yin komai ita ce aka zubo min ita a jikina aka sa da ita zan je gidan biki a ci uwar saba da fati ake yi dina kuma biki ne na ƴaƴan arziki na attajirai can zamu je shi sarki ba jan maji academy yayi ba yana da ilimin sa daidai gwargwado dan Allah ku daina sa shi a ciki wannan dan hauka ne dan daga ni har kuma haukata na maidan mu wallahi ma hukata na ɗauke mu har in dai zan yi magana ma kai ka tsaya kana wani murtani wallahi da ni da kai duk san makal to duk dodo daya muke wa tsafi tsafi ɗaya ne ba na yi irin naku da za a ce dodo ɗaya ni shine irin dan zama zaman nan na hotel tsoro na keji sabida sinaf ya ilahi ina babban masifa da ta fa ɗauke a yi maka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mugun ji mugun gani Allah ya kare mu kuma dan shafe shafen nan ni da yake fata ta bata da kwari baya karɓata dan Allah ku ban maganar zancen cewa wannan nuhu ne bana jin